الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna ba. yau muna takwas da watan wato safar hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha shi daga watan tara lafiya dubu biyu da ashirin da daya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da na lahira da farkin sunayensa muna da cikin wannan littafi ne da adoro. da aka yi magana kan takawa a ji tsoron Allah sannan ne akan musulunci kenan al'amuru bi taqwa Allahi da wal maut islam wannan shi ne yau za mu yi al-matlabu ko ne. spiritual fundamental wannan musiba ce ba wani amfanin da za ta yi mutum hasali ma sai dai ta rusa mutum kawai muna fata Allah ya tsare mu Bayan bagi liman khatama Allahu lahu bis sa'adati an yamuta ala dinil islam wato ya dace kuma ya tabbas abu ne tabbatacce duk wanda Allah ya hukunta zai rabauta a lahira kenan duk wanda Allah ya kaddara a lahira shi dan aljanna ne to Allah tabaraka wata'ala zai ba shi daman ya cika akan musulunci muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya sa muna daga ciki wanda za su rayu akan musuluncin nan su mutu akai mu tashi muna mu'mine da tsarkin sunayenka li'annahu huwa dinul haqq domin musulunci shine addini na gaskiya Allah ya ikhtarahu Allah ta'ala wanda Allah ya zaba inna dina inda Allahi islam addini kawai a wurin Allah shine musulunci duk wanda ba shi ba an soke shi tunda aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wasu addinai da aka yi yanzu na annabi Musa ne na annabi Isa ne alaihi wassalatu wassalam to musulunci ya goge su innahu dinul ladhi yaqbaluhu Allahu min al-'abdi shine kawai addinin da Allah tabaraka wa ta'ala zai karban ma bawansa duk wani bawa da ya wani addini ba shi ba kuma ba a so shi kaɗai ne wanda bawa zai mu Allah bauta da shi kuma Allah ya karba wala yaqbalu ma siwahu Allah ba zai karbi duk abin da ba musulunci ba duk wanda ya zo da wani addinin da ba musulunci ba Allah ba zai karba ba qala subhanahu wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya zo yadda ya zaɓi wani addini wa man yabtayi ghayra islam dinan duk wanda ya riki wani addini sabanin musulunci yace shine addinin da zai yi ko shine addinin da zai bauta Allah da shi falan yuqbala minhu to ba za ka karba masa ba abadan ba za ka karba ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin kuma tabbas al-akhira yana daga cikin tabaku asararru wanda ba su da rabo Allah ka tsare mu wa amalul abdi mu'tabiratun bi khawatimiha kuma sannan duka ayyukan bayi mazanmu da matanmu ayyukanmu na ƙarshe wanda muka rufe da su su ake kallo su Allah zai kalla abinda mutum ya karasa da shi shine Allah ke kallo faruwa Allah da abinda aka yi baya inda an bata gaba magana ta lalace ko da an bata baya idan Allah ya taimaki mutum gaba ta kyau aka karasa da kyau an sha amma duk yadda mutum ya yi kyau sannan baya haka nan gab da zai mutu ya bata shi ke nan ya tsara ya fito ko sau da haka abinda ake la'akari da bawa ake la'akari da shi a ayyukan bayi maza da mata bi khawati ne ha ƙarshen me aka ƙarasa da su shi ake kallo ku lura da wannan maganar tana da gayatu hamiya ƙala faqad ƙala sallallahu alaihi wa manzon Allah ya ce inna la'abda. la ya'malu amala ahlan nar wa innahu min ahli aljanna wa ya'malu amala ahli aljannati wa innahu min ahli wa innamal a'malu bil khawatim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace bawa za ku ganshi yana aiki ayyukan nan irin na 'yan wuta ne alhali kuma shi ɗan aljanna ne za ka yana ta aiki yana ta aiki in ka kalli ayyukan ayyuka ne irin na dan wuta amma sai ya kusa mutuwa kamar yadda aka yi magana a can cikin wancan hadisin na arba'un ce innal abda la ya'malu bi amali ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'a wa ya'malu bi amali nar fa yadkhulaha wa innal abda la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainaha wa bainaha illa wa ya'malu bi amali fa yadkhulaha haka hadisin ya magana auka ma qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine nan ma wannan hadisin da yake magana khawatim yace innal abda la ya'malu amal ahlina zaka ga wani bawa ko baiwa yana aiki wanda aikin nan in ka kalle shi aiki ne irin na yan wuta wa innahu min ahli aljanna alhali kuma yana cikin yan aljanna sai Allah ya canza masa kafin lokacin wa amalu bi amali ahli aljanna zaka ga kuma wani bawan yana aiki aiki irin na yan aljanna wa innahu min ahli an alhali kuma yana cikin yan wuta Allah ka tsare mu wa mala a'mal bil khawatin ayyuka kawai suna ana la'akari ne da wanda mutum yayi na karshe karshen rayuwa shine karshen awo abinda za a auna kenan haka in Allah ya taimake mutum ya canza yana cikin da watakila ana gani yan wuta ne ya canza ya koma yan aljanna shi kenan wala taslihu amalu salihah hatta an yuktamu lil abdi bi amalin salihin yadkhiluhu Allahu bihi aljannata ba yadda za a yi ayyuka ba za su gyaru ba ba za a yanke cewa ayyukan nan masu kyau ba ne na bawa hatta yaktuma lil abdi bi amalin salihin har sai an rufe ma bawa in yana bawa yana ta aikin kirki yana ta abin nan ba to hatta ya kuma lil abdi bi amalin salihin wato har za ka gabawa in ya dace yana ta yin ayyuka aiki na kirki ya dage wala tasluhu al a'malu salihah hatta yaktumu lil abdi hatta yuktama lil abdi bi amalin salihin yadkhiluhu Allah bi al janna ayyukan kirki da mutum zai ta yi ba za su gama gyaruwa ba su gyaru tas har sai bawa ya samu an rufe mai da su ya mutu yana yi kenan wannan aiki na kirki ne aiki na kirki ne ba za a gane cewa ya yi daidai ba har sai Allah ya taimaki mutum ya cika da wannan aikin ta yadda daga nan za a rubuta shi ko za zama yana cikin yan aljanna فقد ورد في رواية لهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعزو كما يندما بياني يفعل أبنا بغاشنا حديثا manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi bi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljannati zai zo ya rika aikata aiki irin na mutane wannan akwai wani wuri da muka karanta shi can sai ya bada waccan ma'anan fi ma yabdu lin nasi ko a wancan abin nan din cewa kai bawa zai rika aiki aiki irin na aljanna yan aljanna a ganin mutane yana aiki aiki irin na yan aljanna a ganin mutane alhali kuma dan wuta ne shi wani kuma zai ta aiki aiki irin na yan wuta fi ma dulin nas game da a zahirin ganin mutane amma kuma sai ya zo daga baya aiki yan aljanna sai shiga aljanna wannan kuma ya shiga wuta amma kuma ba ma'auni bane ai shi ne nan wannan gaban idan mutum yana kirki yana kirki yana kirki alama ce da ana sa ran ya yi ta kirkin har kuma ya ribe da kirkin idan kuma mutum yana ta sharri yana ta sharri ana jin tsoro kada ya cika da wannan sharrin nan ya zama shi ne katimin ɗin shi in an rufe na an yi mummunan banna to shi ne nan wallazi nafsi a inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna zai kasance yana aiki aiki irin na yan aljanna hatta ma ya kunu bai na bainahu wa bainaha illa zira har ya zama ba abin da ya rage tsakanin shi da ita sai zira'i guda wa yasbiqu alayhi alkitab sai littafi ya riga ya gare shi fa ya'malu bi amali halin nari sai aiki aiki irin na yan wuta fa yarqula sai shiga wutar Allah ka tsare mu wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar ɗayanku kuma zai zama yana iya yiwuwa yana aiki aiki irin na 'yan wuta hatta ma ya kunu bai na bainahu wa bainaha illa zira har ya zama shi ma ba abin da ya rage tsakanin shi da ita sai wuta fa ya amalu bi amali ahlil jannati fa yadkhulaha sai aiki aiki irin na yan aljanna sai shiga aljanna ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين غاية أهمية wannan tsoro na da mai mutum zai cika tsoron mai mutum zai karasa da shi wannan tunanin ya karya gadon bayan masu jin tsoron Allah masu jin tsoron Allah ba wanda bai bar gidan nan ba yana kuka shine misalin da muka yi wancan satin tuka biyu da suka wuce gashi nan dai an bayyana mana manya-manyan bayan Allah yadda suka bar wannan gidan kowa na kuka saboda tsoron da me zai rufe wanda ma ba mu faɗe su ba can wurin kamar irin su Amr bin al-As ai kaga mun yi maganar shi cewa ya zo yana kuka yana kuka ya ce ma 'ya'yansa da wanda suke yanzu nan inda an ce faɗa za a yi ko wani abu A za su iya kawo agaji su tare ko kama yawa zai tare ni zuwa ga wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun bar mun rabu da manzon Allah na kasance akan halaye guda biyu ko guda uku ko halaye guda biyu ya ce hali na farko inda a kan shi na mutu da na tabbatar ni dan mutane hali na biyu da na mutu a kan shi da na tabbatar ni dan aljanna ne wannan halin ne yanzu na uku ba mu san shi ba ba mu san halin da muke ciki ba sai dai kuka ya ce da ya mutu kafin ya shiga musulunci kafin ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta da hakan shi dan wuta ne da bayan ya musulunta kuma ya mutu manzon Allah na raye ya yi mai sallah ya sa shi a kabari da ya tabbata shi dan aljanna ne saboda tun daga lokacin da ya musulunta bai ƙara yin wani abu na sabo ba sai bin manzon Allah asali ma sai da ya daina kallon fuskar manzon Allah saboda kunya kuma lokacin da ya musulunta kun ga ya bada hannunsa zai mubayi'a sai kawai sai sai da ya miko manzon Allah ya miko hannu shi sai janye hannunsa yace malaka ya am me yasa ba za ka yi ba yace ka yace shi ba zai iya mubayi'an nan ba sai dai in za a yi mai sharadi guda daya sai dai ba da sharadi an ansa menene sharadinka shine yace sharadi ya kasance Allah ya gafarta man duk abin da ne saboda ni na san laifin da nayi wa musulmai wa Allah yace ai yace to kawo Allah ya gafarta ma ai al-islamu yajibu ma qablahu musulunci ya goge duk abin da aka yau kai wankakke ne fes ya ba da hannu aka yi mai mubaya malam sani da ya mutu nan da ya kake gani a riga an ci an gafarta mai an wanke shi kamar yadda aka haifai da ya mutu lokacin to da ya mutu a wannan halin ko manzon Allah na raye kaga bugu da ƙari ne banda wancan wankan manzon Allah ya wanke shi hissan wa ma'anan kaga da ya mutu lokacin manzon Allah manzon Allah ya mai wanka na ruwa da za a yi sannan ya mai wanka na ma'ana tun da annabi zai mai adda ya ce ya Allah ga bawanka nan na yarda da shi Allah ka karbe shi haka yake masahabban lokacin waɗanda ya sa su yasa ummul mu'minin wata rana da ta ji ciwon kai yayi tsanani ko manzon Allah shi ma ba shi da lafiya lokacin ya ce ta ce wara sa ta ce kai tun zafin wannan ciwo ya ce ya aisha ki ce dai wara sa ki ce ni ne zan ce wai kai tun ciwon kaina domin mu annabawa linka mana ake rashin lafiyan ku da ake maku kala daya in za a yi ma annabi sai a linka ya ce kuma ba aisha me zai dame ki ko mutuwa kika yi ni in ina raye ai in kika mutu ni ina raye kin sha me zai dame ki a ce yau kin mutu in wanke ki in maki sallah sannan in saki a kabari ki da kaina kin sha a wurin Allah dan me matsalar ki to kaga kenan ashe wanda Allah ya ba su sa'a daga cikin sahabbai suka riga manzon Allah mutuwa kuma sun yi imani da shi sun yadda da shi suka mutu annabi ya yadda da su sun sha kamar Usman bin Maz'un waɗannan su ne jigajigai to haga saboda haka abun nan ne to shine nan shi yasa kuka ga wata rana da Umar ya aika ya ji an ce ummul mu'minin ta ce daga cikin sahabban manzon Allah ta bada labari ta ce akwai waɗanda iyakarsu da manzon Allah nan kawai duniya lahira ko ganin shi ba za su yi ba sai Umar ya sauka daga kujerar shi yana kan kujera ya tafi ɗakin ta ce ya ummul mu'minin ina daga cikin su wanda manzon Allah ya lissafo ya ce ina daga cikin su ta ce ba ka ciki kai ka sha amma da yau ba zan ƙara gaya ma kowa ba kowa in ya yi ya sani in ba yi ba ma ya sani zai gani zan ƙara gaya ma kowa ba umar ya yi ta kuka kan wannan cewa ashe akwai ruwa ga waɗannan ce mutane ne waɗanda suka canza ta ce saboda haka duk wanda suka mutu lokacin manzon Allah na raye to kam su sun sha in dai ba su ba ta waye ba ثم na الكتاب na min من عباده ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات waɗannan guda uku da aka faɗi aka ce an gadar da littafin nan daga bayan mu guda uku minhum zalimun li nafsihi wannan shi aka ce abin nan ba wa minhum muqtasid akwai wanda yake tsaka tsaki wa minhum sabiqun bil khairat akwai wanda suka rikere ma kowa ummul mu'minin ce sabiqun bil khairat nan wanda suka mutu lokacin manzo Allah na rayu ya sa su a kabari yi masu sallah waɗannan ba wanda zai kamo su duk duniya muktasid da kazaki ta ce amma zalimun li nafsihi sai ta ce kamar ni da kai mai tambaya ta ce ni da kai ne zalimun li nafsi sai aka ce in matan manzon Allah na wannan tsoro na ya za ta ƙare tunda annabi ya mutu ya bar su su ba su san yanda abu zai ƙarasa da su ba wane ne ba zai ji tsoro ba ban sani ba ko ya fito maganan ko ta fito to kaga waɗanda suka mutu manzon Allah na raye ya sa su a kabari mun bada misalan su da yawa kamar irin su wannan Anas bin Nabaf irin su da irin waɗanda kamar wannan bawan Allah kamar zulbijadai ne ko tunda zulbijadai ne ma da daddare ne wajen yaki ya mutu Abdullahi bin Mas'ud ya bada labari ya ce yana da daddare kawai sai ya ji kashaf kashaf ya ji motsi ya ko tashi ya sau makaminsa gani ko dai ana so a faɗa manzon Allah ne sai hangi fitila kamar tana kyallawa haka ya bi fitilan nan sai ya je ga ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar suka tona kabari sun gama tona kabarin nan kenan ya iso sai ga ashe wannan bawan Allah ne ya mutu aka dauka aka sashi cikin kabari annabi ya shiga daga cikin kabarin ya sa Abubakar da Umar ya ce su miko mai shi ya zura shi a cikin kabari abdullahi bin mas'ud ya tsaya ya kalli wannan abu ya ce ban taba gurin mutuwa ba sai ran nan mai gurin ina ma da ni saboda annabi ya zura shi cikin kabari sannan bayan ya gama sa shi gashi abubakar da umar suka miko sannan manzo Allah ya ce ya Allah wannan bawa naka ya baro kowa na shi bai da kowa ya ce Allah bawa wannan na yarda da shi ya Allah ka yarda da shi Abdullahi bin Mas'ud ya ce sai da ya gurin ina ma da shi ne ya mutu ya samu wannan darajar da annabi zai ɗaukai ya sa a kabari abubakar da umar su miko masa sannan ga wannan shaida ya Allah wannan bawa na yarda da shi ya Allah ka yarda da shi a kuma ya ce ran nan ne ne gurin da ne na mutu kaga kenan akwai alkhairi ga waɗanda manzon Allah ya riga su ya yi masu addu'a ya sa su a kabari ya fito to waɗanda suka biyo baya suke cikin hadari to balle kuma mu abdullahi dan amr dan as sai ce kaga wancan lokacin nan da annabi da na mutu da ina da tabbas ni dan aljanna ne to matsalar yanzu na tsallako wancan na shigo cikin musulunci inda aka yadda da ni ko manzon Allah yanzu ya mutu mu ya ban mu a baya to matsalan shine ba mu sani ba ko za mu ci gaba da aiki tukuru mu same shi ko ko mun bata wanda ya ban mu kai za a raba mu muna cikin wanda za a ware shine masifan so aka sai bashe da kuka kawai ci ba abin da za ku iya mai yanzu aka ba abin da za ku iya mai amma abu ɗaya za ku yi mai yanzu wanda nake roƙo za ku iya guda biyu yanzu ku ɗaukan ku maida ne masallaci saboda nan ne nake ganin na fi komawa kusa da mai gidan sannan bayan haka nan in na cika kuma a masallaci to ku ɗaukan ku kai ne makabarta ‘ya'yana bayan an gama rufe ni su jira akan kabari na suna ɗebe mankewa har in gaya za mu kare da ni da mai tambayan kabarin nan kamar minti arba'in ko minti arba'in da biyar yadda za a yanka rakumi ya ce a fede a raba nama to su tsaya ma a kabari na su rika roƙon man Allah ta baraka wa Allah ya tabbatar da harshe na kaji ba wannan shine ne bin ga ubada da makaranta can ubada shi ma da ya zo mutuwa ya yi kuka ya kira 'yan gidansa da duk waɗanda suke tare da shi ya ce ko na yi maku wani zalunci suka ce ai kai uba ne ai sai dai taimakonmu da kai ya ce to in ma dai akwai wanda nema ba daidai ba ko ya nemi haƙƙinsa ko kuma ya yafe man suka ce a ai shi da su ba wata magana sai dai shi uba ne ce to ga wasiyata idan na cika kada kowa ya tsaya ya ta kuka a'a kowa ya yi alwalla ya shiga cikin masallaci ya yi sallah ko da raka'a biyu ce sannan ya roƙi Allah ya gafarta ma ubada Shi ke nan abinda za ku iya min yi nobe sabari wasu fala. wa kabira tun illa 'alal sau da aka yanzu kuna neman hakuri kuna neman wani abu to ku yi shi da haƙuri da yin sallah da aka ku je masallaci ku yi sallah lokacin da na cika ku yi raka'a biyu ku nemi Allah ya gafarta mu ya fito ko wannan duk muna tuna maku ne saboda mun karanta abubuwan ko muna tuna ma kanmu saboda mun karanta su dan mu gane cewa ba wanda ya fita daga gidan nan face yana jin tsoron su khatima saboda yana tunanin ko aikin yayi kyau ko ya lalace shine wala qad qata khawful khatima ay al muttaqin tsoron yaya za a cika ya karya gadon bayan masu takawa waƙisha ƙulubal asiddiƙina ya ɗimauta zukatan masu gaskiya ma masu gaskiya ma tsoron da yaya za su haɗu da Allah ya ɗimauta su shi yasa wani zai ce shi da ma ya zama kaza wannan ya ce shi da ma kaza ya zama da mutuwa in dai mutuwa ce da ma kaza ya zama wahira afidatahum ya ɗimauta masu zukata zukatansu sun ɗimauce lokacin da za su mutu fi kulle ne a kowane lokaci والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن su kuma zukata gaba ɗayansu suna tsakanin yatsu biyu ne daga cikin yatsu mai rahama yuqallibu ha kaifa yasha yana juya su yadda ya ga dama kama sabata zalika an rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma yanda wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kam sami'na amman amana thumma kafara ai so nawa muka ji labarin wanda ya imani sannan kuma ya kafirta da yawa aka ya faru wannan shine fitina babbar fitina ita ce fitina addini mutum ya yi imani sannan kuma wani abu ya zamar da shi ya yi ridda wannan ba fitinan da ta kai wannan duk duniya ba fitinan da ta kai mutum ya ba addini ya yi ridda wa kam ra'ayina man istaqama thumma harafa so nawa muka ga mutumin da da ya kama hanya yana bin daidai sannan kuma ya karkace so nawa muka ga wannan akwai mutane da yawa wanda mun san su da suna kan bin daidai sannan kuma suka zame ولذلك كان نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم كثيرا ما Da haka shi yasa annabin musulunci alaihi abdul salatu wa taslim shine manzon mu sallallahu alaihi wasallam so da yawa yake maimaita wannan addu'a Wannan in ba ku manta ba ko lokacin da muka yi ala ayi halin ta shi shine wasiyan da malamin yi cewa daga cikin addu'o'in mu yawaita wannan addu'a muna roƙon husnul khatima sannan muna roƙon kuma zamiya muna roƙon Allah ya kare mu daga abun nan ba daga zamiya nake so in ce ko muna roƙon Allah ya ba mu sabati kenan da istifama muna roƙon Allah ya kare mu daga zamiya yace Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinika ya Allah wanda ke juya zukata ya Allah ka tabbatar da zukatanmu akan addininka wannan addu'a tana da gayatu ahammiya da kowa ya kamata ya rika yin ta ma asbabu husnul khatima to wai me zai sa a samu wannan husnul khatima din mun tunda dai husnul khatima ita ce babban abin da zai sa mutum ya zama ya huta ya kukuta daga duk wata masifa to menene ke sabbaba ai kyakkyawan karshe wanda kullun shi ya kamata mu rika roko husnul khatima nas'allaha husnaha limannihi wa karamihi innahu waliyyu zalika wal qadir alayh menene abun da zai sa mutun yayi ya samu husnul khatima ga abubuwa nan kaman guda biyar duk da a wani wurin za ku ga an da su amma dai nan saboda malam ya dunkule mana ga abu biyar nan wanda suke sa mutum ya kyakkyawan ƙarshe na farko al-istiqama shi ne mutum ya tsayu daidai istiqaman nan shi ne mutum ya yi imani Tashi nan za mu gani kalima ce jami'a ta tattaro abubuwa da yawa amma ga malar nan zai mana bayani da kanshi al'istiqama wa halul istiqama kuma lalina ta tanazzalo alaihin mala'ikatullahi azzawajalla indal azzawajalla indal mauti bil bisharati bil jannati wannan jashi minan na masu istiqama kai tsaye su ne waɗanda mala'ikun Allah mabuwayi da ɗaukaka suke sauka gare su lokacin mutuwa bil bishara ta bil janna su zo su ne masu bishara da aljanna kada ku ji tsoro muna tare da ku wannan ja ta minan nari suna gaya masu cewa kukan kun tsira ku ba ‘yan wuta ba ne kawai kun riga kun tsallaka kun sha Allah ka samu cikinsu waɗannan su ne nan ba ta farko mai istiqama shi yasa a can littafin ake cewa al istiqama akbarul abin nan karama istiqama ita ce karama da tafi kowace karama girma Allah ya baka karama ta istiqama to Allah ya baka darajar da ba darajar ta kai wannan ta istiqama nan istiqama babban abu ne a wurin Allah tabaraka wataala wanda in ya ba bawarsa ko baiwarsa to ya ba da babbar kyauta qala inna innal ladhina qalu rabbuna Allah lalle waɗanda suka ce Allah tabaraka wataala sune ubangijinmu suka ce sune ubangijinsu sun mastaqamu sannan suka tsayu daidai bil imani suka da imani kenan da ayyuka na kwarai suka yi ta yi ta tanazzalu alaihimul mala'ika waɗannan mala'iku na sassauka zuwa gare su lokacin su suna ce Allah ta fafu kada ku ji tsoro wala ta hazanu kada ku yi bakin ciki khaufu tsoro ne na inda za a huzunu bakin ciki ne na inda aka baro kenan suna nuna masu wannan duniyan da abin da ke cikinta da abin da kuka baro kada ya dame ku kawai ku saki jikin ku kumanta Allah zai tsaya muku duk abin da kuke tunanin kun baro baya to Allah zai tsaya muku wala tahzanu sannan wala takha wala takhafu kuma kak ku ji tsoron nan inda za ku nan inda za ku lahira shi kuma kai ba ku tsoro nan nan ma ku antum fi aman kuna cikin aminci daga kada ku ji tsoron inda za ku kada tsoro ko bakin ciki inda za ku baro kuma ya dame ku wa bishiru bil janna muna yi maku bishara da aljanna ma ku yan aljanna ne allati kuntum tu'adun wadda aka yi maku alkawari wannan kuna da ita na mata an gane suratul fussilat wa qala subhanahu innal ladhina qalu inna wanna rabbuna allah thumma istaqamu wala khawfun alaihim wala hum yahzanun wadanda suka ce lalle Allah shine ubangijin mu tabaraka wa ta'ala thumma istaqamu sannan suka tsayu daidai suka yi abin da ake so wala khawfun alaihim wannan babu tsoro a kansu nan inda za su wala hum na ba sa bakin ciki suratul aqab lakin mal istiqama menene istiqaman nan to tunda dai wannan ita ce nan ba ta farko sannan kuma ita ce babban abun nan an gaya mata to menene istiqaman nan al istiqamatu kalimatun jami'a akhidatun bi majami'id dini ita wannan kalma ta istiqama da aka ce istiqama kalima ce jami'a kalma ce wanda ta tattaro abu da yawa akhizatun bi majami'id dini ta tattaro duka matattaran addini ta tattaro shi walamma jaa ahadu sahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu yayin da ɗaya daga cikin sahabbai ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambayar manzon Allah wa ya yaqulu lahu ya ya yace ya manzon Allah kulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka ga yaman wata magana cikin musulunci wadda wannan magana ba zan tambayi kowa ba in ba kai ba bayan ka ko ba zan tambayi kowa ba wancan na jikin bangon ku tada man shi bai da lafiya tafi gida ai ba gaba haka sai dai ka zo ka ji alaman ka zo kana tare da mu ko kuma baka da lafiya ka tafi gida ba zai yi ka ta bacci ba da kai nike ka gada zama kawai ka shi can ƙarshen bango eh ba shi da lafiya to tafi gida kai na ƙarshen bangon nan da kai nike oh ko dai kurma ne zo yi a ina kana jin mu kayi haka yi zaman kaman kana ta bacci ka bude idon kai rika ganin ka kana ganin ka kana motsawa in na tambaye ka sai ansa yawwa da kai nake ka gyara sosai in gane muna tare na ai ba haka nan kuma kai fa ba tsoho bane ko tsoho ne ne ya rikida eh ko ba yaro bane ko ka girma na ka girma ne ko na to dan haka ka ya dingina ya daidai, ya daidai suka dingini bango kuma kare na ji ko sau da aka waɗannan su ne abinda za a kalla idan aka kalli waɗannan ayoyi ya tsaya a duba a ce to wato waɗannan an ba su abubuwa na musamman nasu su saboda sun yi istikawa to istiƙaman na ita za ka kalla menene ita ya za a samo ta idan aka samo ta mutum ya sha ina fata gane idan ko mutum ya rasa ta wani sai gab da zai cika ya kusa mutuwa kawai sai balle kamar yadda aka faɗi can wurin wani sai ya zo zai mutu ya kusa mutuwa kawai shi kenan daga nan sai kawai sai balle sai ga abu ya lalace ina fata an gane to shine ake so mu tsaya mu lura da shi mu kalla mu ce to lalle ko a ce akwai aiki gaban mu ja aiki ne ja ja wanda ya kamata mu lura da shi mu ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu istiqama ya ba mu matsayi wanda za mu samu mu cika da wannan babban istiqama Allah ta tabaraka wa ta'ala ya taimake mu kuma ya shige mana gaba ya fito ko ina ne eh, Shi ne sai aka wannan da ya tambaya ya ce ga man wata magana ya rasulallah wadda wannan magana ba zan tambayi kowa ba sai kai kuma bayan ka ba zan tambayi kowa ba ya fito ko ba zan tambayi kowa ba ɗaya kenan ko sannan bayan ka kuma abin da yanki an gama shine aka ce manzon Allah sallallahu alaihi sai ne sai ce fa ma za qala lahu muallimul insaniya menene malamin yan adam na gaba ɗaya ya gaya masa ni ya gaya masa da aka yi wannan magana me malamin ɗan adam kun san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun da duniya take ta taba ganin malami kamar shi ba wanda zai tarbiyantar da ɗan adam sa'adatul daraini ya hada da arzikin nan gidan da arzikin can duk kuma a koya ma mutum ga yadda za a yi a wannan gidan ka kubuta ga yadda za a yi a wancan gidan ma ka fi kowa in ka dage wannan gidan ba komi ba ne shi an raba din amma ga yadda za ka yi ka samai kuma can in an je ƙololuwa to wannan shine muallimul bashariya shi yasa ko littafin karami da muka taba karanta dan kutaim ne karami haka za ku gan shi cikin irin tattafan da ake bada a madinan nan da aka yi magana hadiyat na abin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce hajatul bashariya bi risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wato bukatar da yan adam suke da ita da aka a wajen aiko manzon Allah da aka tafi cikin littafin ma ka karanta karanta sai kaga ashe ashe ba ma yan adam ne kadai ba suka ci moriyan aiko manzon Allah da yan adam aljinu ma sun samu banda aljanu dabbobi ma sun samu banda dabbobi kwari ma sun samu banda manan na sama ma sun samu tunda jibrilu ma ya ce ba a ce mashi amin ba sai da aka aiko manzo Allah sannan da aka ce mashi rasulun amin ya ce mashi babu wani wanda bai amfana ba da aiko ka ya ce hakkai ya ce ni na amfana don kafin a aiko ka ban sakankance ba ba za a halaka ni ba sai da aka aiko ka sai aka ce man rasulun amin sai na gane Allah ba zai halaka ni ba haka na amfana zaga wannan to balle mu yan adam balle kuma aljanu wa isarafna ilayka nafara min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munziri suka koma suna ce ya na ajibu da'i Allah suka yi ta kira su ma suka amfana da wannan sannan kuma ga yan adam dalilin nan ‘yan adam suka gane an karrama su an darajanta su walaƙad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahar wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila su kuma suka samu wannan to dabbobi fa ku duba ragumi ya kawo ƙara annabi ya ganshi ya rame ya tsamuri ya tsamuri, kawai sai ya ganshi kawai sai fashe da kuka ya aka yi wannan ragumin nawa ne ne aka nemo mai shi raƙumi ya taho ya yi ta magana a kunnen manzon Allah sallallahu alaihi wannan mai ginan na baya bani abinci sai ya ga dama yana ɗora man kayan da suka fi ƙarfi na yana yi man kaza yana yi man kaza annabi ya ce ku ji tsoron Allah kan wannan bayi marasa baki ku kyautata masu sannan mun karanta inda gada an kamo ta wajen farauta ita ma ta ga annabi zai wuce kawai ta ce ya rasulallah mutumin nan ya kamo ni Ga ni nan shi bai yanka ni ba na huta na baro 'ya'yana cikin kogon dutse saboda ka ya rasulullah yanzu annabi ya shiga ya samu mutumin nan ka sai daman da wannan ya ce a wanzu Allah ka ma ta kai yadda kake so da ita annabi ya sake ta ta gudu tana ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ta amfana ita ba ga tsuntsuwa an zo an kwashe mata yaya a sheka ta zo ta ga annabi ta rugo ta ta faka faka ce tsuntsuwan nan an taba ta wasu kace mu muka kwashe mata yaya ce kuma idan mata yayan ta ita ma ta ji dadi ta kawo kara ga tururuwa kai yayi ka'ida ma kamila shamila wanda ta hada komi yace kada wani dan adam zai yi azaba yayi ma wani azaba da wuta naka sai hana ko na kwari yace kada a zo tururuwa ta dame ka ce a banka ma gidan wuta kawai ka kona gidan tururuwa ba kai daidai ba kai da aka taho cikin tambihul ghafilin sai aka ce da kudin cizo ma da kwarkwata ne mu daina kona su da wuta kada mu zo kawai mutum wandon shi kwarkwata ta damai ya zo ya dauko shi ya zuba cikin ruwan zafi ko ya dauko ta ya dora ya gasa a wuta sai ta faduwa rububus rububus rububus rububus ya ce yau ya ci ma kwarkwatan nan biyar zuba da ba ka ke masu wutar to a bari kai aka zo aka ce kudin cizo ma in an kamo shi kada a sakai a rana ya ta rauti ya yi nan ya yi nan ya yi nan ya yi nan har ya mutu a a kamo shi kashe shi malam zani kada kudin cizo ya damu mutum da cizo sai ya ce a ɗauko katifar nan aje ta a rana to a bari a aje shi a rana ya ji zafin rana ya fito ko kaya suna da kwarkwata mutum ko bai sa a wuta wai ce a fito da kayan nan a shanya su a ranar kwarkwatan nan su fita su ruga aka ce kada yi saboda nun hmm? komi eh to kai aka za ka yi kenan au ya baka dariya to ba ka bane in ka kai yadda kake so za ka ga yadda ba ka so to kace bi a sa masu dutsen guga kuma sa dutsen guga su ta goga ai shi ma wutar ce ta daya a daina yi ko a kamo shi a fito da shi daga cikin ɗaki a sakai a rana in ka kamo shi kashe shi kuma kana da maganin da ke kashe su ba wuta ba kashe su sa masu fe sa masu su mutu a cikin tambihul ghafilin ina jin ba mu kai wurin ba ne can wajen ƙarshe ne har akwai wanda fa yayi tafiya zai tafiya shi da abokan tafiyar shi malam sani sai ya san rigar shi akwai kwarkwata da ya wanka ya cire ta sai aje ta a ya shanya ta a jikin danni haka jikin danni ya shiga ɗaki ya canza wata suka tafi sai da suka tafi yan kwana biyu zuwa kwana uku sannan ya tuna cewa a ashe rigar nan da ya cire ba ɗaki ya sata ba a kai igiya ya aje ta don haka zai azabtar da kwarkwatan nan har waɗannan kwanakin kafin su mutu za su sha azabar rana kafin su mutu ya dawo daga wannan tafiyan ya fasa ya dawo sai da ya zo ya ɗauke rigar nan da kasu cutu wane ne ya koya masu wannan tausayin wane ne ya koya masu wannan tarbiyya ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce aka ce as'adun nas wanda yafi kowa daga cikin mutane man as'adan nasa shine wanda ya sa mutane murna wanda yafi kowa daraja wurin Allah wanda yafi kowa daraja a lahira wanda mutane suka fi murna da shi tsinanne ka wanda kowa yafi fi ki a lahira wanda mutane suka yi ta tsine wata lokacin da ya kira yi, wannan ya shiga uku a lahira rike maganar nan tana da gayatu ahammiya arrahimuna yarhamuhumur rahman masu tausayi mai rahama shi ma na jin tausayi sai da kira da sunan shi mai rahama An rahimuna, arrahimuna yarhamuhumur rahman masu tausayi to mai rahama na jin tausayin su in kuna son haka irhamu man fil ardi ku ji tausayin wanda ke cikin kasa yarhamkum man fis sama wanda ke sama shi ma sai ji tausayin ku mutumin da bai da tausayi ba shi da amfani da ma kuwa shi wata haifai ba da yaki domin ya ja mata masifar da watakila da ita da shi duk ba wanda zai tsira sau da aka tausayi amfani ga mutum ya zama as'ad wanda ya fi kowa ka ji as'adun nas wanda yafi kowa daraja a cikin bayan Allah man as'adan nasa shine wanda ya sa mutane su ma suka ji dadi amma wanda zai ka kunno fitina ya hana mutane sakat ka kalli bayan zuwa su garuruwan kana gani yan uwan malam bani dina ba da tina bani jiljina sun yi hijira ta dole suna ta yawo cikin daji suna raurauti ba gida gaba ba gida baya ba abinci ba abin sha ba kayan sawa ba komi suna ta yawo kuma yan uwansu su suka kore su daga inda suke zaune ta dalilin kawai su samu wata mafita ta duniya to akwai abin da ya wannan muni kuma duk yadda za ka yi ba yadda za ka yi abun nan duk inda aka yi hawa goma sai an tarar da in ma ba ka yi maganar yan uwantaka ta addini ba duk inda aka yi hawa goma a cikin zuri'arka da danginka sai ka ga wanda abin nan ya taba kai tsaye ko ba ka bane sau da haka menene sau da wannan mutane su gallaza wa mutane su yi dalili saboda can cimma wata manufa ta su kawai ta duniya ta hana kowa jin daɗi yanzu kai yanzu waɗanda suka tashi na aka kore su da garin su kakkai magana facin abinci kakkai magana tufafi wurin kwana wurin bacci ba za ka gane masifan nan ba sai da ruwa ya doke ka kana waje su an fitar da su daga cikin gidajensu a yi ruwa ya fara ya kare a kansu ga sanyi ga yunwa ga rashin muhalli ga tsiraici ga 'ya'yansu sun daina karatu sun daina komi gaba ɗaya ba su da nasu ba karatu ba amma rusa makarantar an rusa garin gaba da ba karatu yanzu kai yanzu ka duba yau ko a ce ‘ya'yanka na zuwa makaranta yau a ware su su kaɗai ma a koro su gida yau ka gan su gida gobe ka gan su gida ka kasa biyan kudin makarantar nan ya kake ci a matsayin wasu yaran na can na karatu su su ba su je ba saboda ka kasa biyan kudin makaranta to wannan gaba ɗaya ma ba makarantar kwata-kwata ba ma abin da za su ci ko makarantar na nama ba za su iya ba ba wurin kwana ƙwaro kowane iri ya cije su kuma ƴan uwansu suka yi masa dalilin wannan da an kamo an kamo sai ka ji wani kanan gane wani wan wannan ne wani wane ne wannan ne duka bani jinsi sina bani jildakina hawa mala wannan ita ce mun ta hal musiba ko da aka waɗannan mutane ba su da tausayi ba su da imani ba su da wannan, kuma wani har wani ya rika cewa wai a rangwamta ma waɗannan mutane to dan me za a rangwamta Su sun rangwamta ma wani ne azzalimi sannan kuma sannan a ce kada a yi abin nan ba kuma azzalumi ai cewa aka yi a tare hannun azzalumi ko shi aka cuta a nemo mai hakkinsa in shi zai cuta a tare shi ba ci ake a saki hannun kowa ba to in ba shugabanci kowa in an taba shi shi ma ya je rama to ai komi ya burkuce kenan kaddara ma an zalunci mutum ai sai a bari a rama masa shi ma in ko ba a rama masa ba shi ba a ce rama ba sai ya bari shi ma ya je wajen Allah in ko ya san wanda ya zalunta ya dama faɗa za su wannan an ce eh ga ni yanzu za ka kwace man kayana ko cikin wannan igasa da muka yi magana aka ce misali wannan yanzu kai ka kwace mai mata to banna biyu ce ga zalunci ga shi ka kwace mai mata yana ganin za ka yi ta zina da ita kaga banna biyu ya iya karfin shi ya kwace mata shi ko in ma zai samu wanda zai tayo taya shi ga shi ga mata shi ka taya shi ya kwace matan nan saboda kar ai banna ma biyu ga bannan zaluncin an kwace mai mata ga bannan zina da za a yi tun da an kwace ta to sai ka taya shi yanzu shi ya iya karfin sai kwace ta ko mutuwa zai iya mutu kanta ya yi daidai to wannan ya halatta a haka amma azzalumai wanda suke cutan bayan Allah kai Allah ka tsare mu da haka wannan dai shine aka yi magana ina ne ina muke ma da haka al-insaniya qala lahu kalimatayn faqat da ya tambaye shi sai ya gaya mashi kalma guda biyu kawai ya ce kul amantu billahi sun mastaqim kawai haka ya gaya masa ka ce na yi imani da Allah sun mastaqim sannan kuma ka daidaita walan masu ila siddiq radiyallahu anhu an al-istiqama yayin da aka tambaye su sayyidina Abubakar wai menene istiqaman nan qala Allah tushrik billahi shay'a kada ka hada kowa da Allah walan masu ila an faruqul islam Umar radiyallahu anhu yayin da aka tambayi Umar aka ce kai mu yi istiqama qala hiya al-istiqamatu ala al-amri wal nahyi shine ka tsayu abinda aka ce kayi kayi wanda aka ce ka bari ka bari shikenan wa alla taruga rawghana sa'alabi sa'alibi wa fassaraha nurayni a muka wancan kada ka rika yin kwanto irin nadila aka ce shine istiqama rawghana kada ka rika yin kwanto ka rika yin walle walle kenan aka ce istiqama shine ka tsayu abinda aka ce ka yi ka yi wanda aka ce ka bari kuma ka bari kada ka rika yin kwanto irin na dila yadda dila ke yi e wayo ta nan e wayo ta nan hila kenan wanda ya fi kowa hila dila shi ya fi kowa wayo a cikin dabbobi yana da dankaran wayo sai sa ka ce shi bai da sha ruwa da ka bai yadda ya sha ruwa shi kadai in za su shan ruwa sai sun yi gayya waɗannan na sama wannan na kallon yamma wannan na kallon gabas wannan na kallon kudu da arewa sannan ɗayan ya gangara ya je sha kuma suka ce in ka je ka sha ka cika ciki saboda gudu kada rana ta fashi ka sha ka cika ciki ka kasa gudu ka zama mana kayan kaji duk da haka suka ce in ka je sha din ma ana iya mamayen mu mu falla da gudu kafin a zo an kama ka kakka yadda ka sa kanka a cikin ruwan a'a tsoma bindin ka kana kallo muna ma ishara mu kuma kana kallo mu muna ishara sai ya tsoma bindin shi ya dago ya tsotsa ya tsoma bindin shi ya dago ya tsotsa in kamar kai so uku ya ishe ka kana in ta wuce uku ba ruwan mu da, haka ya yana tsoma bindi yana kallon su akwai akwai matsala in ya tsoma sau ɗaya ya kurba ya tsaya kalla ba matsala aka nuna ba matsala aka daga kunni aka yi mai haka to ci gaba da tsoma na biyu in ko akwai matsala malam suna ta au ce dawo balla da gudu kai ma yi ta nan kowa ya wuri shi ba sa bin hanya ɗaya ba in tarko ya kama ɗaya saura su sha saura gaga to kada ka rika yin wannan irin kwanton na da salar kada ka rika yin kwanto ka bi ta nan a ganka can daidai kamar misalin wannan kwanto in kana cikin inda aka sanka sam'an wa kana bin umarni kana kana kana aikatawa sam'an wa sannan kana ka abin da aka hana ka radda ka tafi inda ba san ka ba kuma ka keta dokokin Allah wannan shi kenan magana ta baci komai ya rushe ya fito to ne istiqama wa fassaraha dhun nurain to Uthman bin Affan radiyallahu anhu ne dhun nurain ya fassara ta bi ikhlas al-amali lillah yace ne duk abin da ka kai saboda Allah Shi ne istiqama dan kai aikata kaza saboda Allah kai dan Allah ka bari dan Allah wa ibn taymiya shi ko ibn taymiya sai fassara ta bil mahabbati wal shine tsantsan son Allah tabaraka ta'ala da yin bauta kai tsaye duk in ka koma duk fassarar ma'ana kawai an yi magana ne ma'ana ce lafziyat amma dukkan su ma'anonin su guda suke nufi ya fito ko wannan shine babban abin da zai sa mutum ya sami wannan yana rayuwa akan wannan sai Allah ya bashi husnul khatima نسأل الله حسنها بمنه وكرمه إنه ولي ذلك والقادر عليه wannan ita ce lamba ta ɗaya lamba ta biyu attaqwa wadda ita ce mata kawo dalilin nan muka yi magana can baya Shi shine kullum mutum yana cikin jin tsoron Allah wallahu subhanahu qad wa'ada al-muttaqina bil makhraj min kulli shiddatin wa dhiqin Allah tabaaraka wa ta'ala yayi alƙawari da bada yayi ma masu tsoron sa wannan ya yi masu alkawari bil makharaji sai ba su mafita min kulli dik shiddatin wa dhiqin dukkan tsananin da suka shiga dukkan matsafin da suka shiga ya masu alkawari zai ba su mafita fa qala subhanahu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala to Allah zai ba shi mafita wanda duk ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala to lalle Allah zai ba shi mafita suratul talaq وقال قبلها ومن يتق الله يجعل له مخرجا wanda duk ya ji tsoron Allah kan yi ya ce haka ne shi ai duk ɗaya ne ko wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan shi ma yace amma min amrihi yusran wanda duk ya ji tsoron Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya al'amarinsa ya zama mai sauki sai mai mai ta ayan duka iri da wala shakka anna al-abda fi hali sakarati ko shakka babu bawa lokacin da ya shiga cikin halin magagin mutuwa ya kunu fi shiddatin wa dhiqin to zai zama cikin tsanani da kunci shi yasa aka ce dawahil maut guda uku ne ko na daya mun sha faɗin wannan yau sai an yi jarabawa kenan dawahil maut an ce mutum lokacin da ya mutu zai zo mutuwa zai ga masifu guda uku bai taba ganin masifa kaman wannan ba nan ba ta daya na ka ce mi ganin mala'ikan mutuwa ko sadda zai ga malakul maut su ido da ido da mala'ikan mutuwa ya gane lallai yau ba zai ba zai wuce ba gidan nan yau sai an daukai daya sai na biyu a magagin ita kanta mutuwa ko ita kanta mutuwan magaginta ga balle mana aiki ita kanta magajin mutuwan wato na farko tsoron da zai ji da ya ga mala'ikan mutuwan na biyu ita mutuwan cire daukan magajin ran sannan na uku ba makoma mutum ya tunanin makomarsa to yanzu yau in ya bar gidan nan aljanna za a yi ko wuta kuma dole ne sai ya san wannan kafin ya cika daga yadda mala'ikun nan za su sauka zai gane to yau in an ɗauran nan ina za a nufa da shi aljanna ne ko wuta wannan shi yasa aka yi maganan cewa mu'azu bin jabal radiyallahu anhu lokacin da yazo zai mutu yana jiya yana jin tsanani irin wannan kuncin ya mai. abdullahi bin mas'ud ku kalli daga jijjige zuwa jijjige tunda mu'azu bin jabal ne wancan ku kalli matsayinsa ku kalli yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu'azu bin jabal zai tashi a ranar lahira sai ya tashi da wasu tawaga ma na biye da shi a rika cewa ma'azu kayo nan wajen gamu nan amma fa shine yazo mutuwa abdullahi bin mas'ud ya zo gaishe shi sai ya ce aje a duba a gani ta kullo a diba a gani aka ce rana yake cewa ta kullo da aka zo aka zo karshe aka ce ta kullo ya ce ya Allah ina roƙonka ka kare ni daga safiya zuwa ga wuta Allah kada ka sa in yi safiya kuma in nufi wuta ya zama da mutuwan nan yanzu daga nan in an cika a ɗaukan daga nan sai wuta Allah ka kare mu daga safiya wanda daga nan sai wuta to ka gani da haka shi yasa kuka ga gadon bayan maganan da ya ce ba wanda wannan tunanin bai karya mai gadon baya ba lokacin mutuwa babu shi in dai mutum ya gane yadda zai mutu ya san lahira za a da gaske to nan duk maganan tashin hankali ya ganta sai dai fata sau sauƙaƙa to wannan shine abin nan saboda haka ana roƙon Allah ya kare mutum daga wannan wa minha husnul zanni billahi ta'ala daga ciki akwai yi ma Allah kyakkyawan zato kaga in mutum ya mutu da istiqama ga takawa ga yi ma Allah kyakkyawan zato to wannan malamai suka ce kyakkyawan zaton nan yakan faru ne ta yadda za a rika tuna ma mutum ayyukan alkhairin da ya aikata ya sa fata sannan ba haka nan kuma a tsoratar da shi da kurakuran da ya tuba su kuma ya tuba yanzu وقد قال أحسن الناس ظنا بمولاه صلى الله عليه وسلم wanda ya fi kowa yi yin kyakkyawan zato game da bincinsa Allah tabaraka wa ta'ala shine manzon Allah ya ce inna Allah ta'ala ya qulu ana inda zanni abdi bi ni ina inda bawa na yake zato na duk inda bawa na ya zato na ina nan wa in zanna a yake cewa in zanna bi khairan in zanna khairan fa khairun in bawa na yayi man zaton alkhairi to alkhairi ne wa in sharran fa sharrun in koyi man zaton sharri to sharrin zai samu to za ka ake so a rika ma Allah kyakkyawan zato na sha gaya mana cewa idan mutum ya yi tsammanin zalunci zai dore to ya yi ma Allah mummunan zato zalunci ba zai dore ba tun da nake ni dai da wanda suka girman su suka sani wannan ban sani wani amma dai ban taɓa jin an ce ƙarya ta gaskiya ta ƙare ba sai dai a ce ƙarya ta ƙare na ga kaga wannan zalunci zalunci bai dorewa in kawo mutum ya yi tunanin zalunci zai dore ya ta tafiya har abada to ya yi ma mummunan zato wa fi riwaya ya zunna bi ma sha a wata ruwaya sai aka ce bawa na yi man zaton duk abin da ya gana ba. saboda in ya yi zaton alkhairi da zai ga alkhairi in ya zaton sharri da ga sharri wa ausar rasulu sallallahu alaihi wasallam ummatahu bi an yahsunu zanna billah manzon Allah ya yi ma al'ummar sa wasiya su kyautata ma Allah zato fa qala qabla mautihi bi thalathati ayyam annabi ya faɗi wannan wasiya kafin ya cika da kwana uku yace la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billah kada ɗayan ku ya kuskure ya cika ya mutu face ne ba Allah kyakkyawar zato kada mutum ya yadda ya mutu face ne ma Allah kyakkyawar zato mun karanta da kunan cewa wata rana wani yazo zai mutu yana cikin magagin nan ya suma ma sai wani dan baffansa da ya farfado sai ce wani ka gani ka ga yana abin da nake gaya ma ka ga ina gaya ma ka ji tsoron Allah yau gashi nan mutuwa ta zo to kai yanzu yau ya za ka yau gashi za ku haɗu da Allah kaza kaza sai ya tambaye shi ya ce ya kake gani yau inda mama na ta ga halin da nake ciki wanda ta haife ni ya ce gaskiya yau da ta ganka da ta tausaya ma halin da ta ganka da ta ji ka sai ya ce to Allah ya fi mama na tausayi na don haka ina sa ran Allah ya man afuwa aka ce wannan mutuwa ta shi kyakkyawan abun nan ce kuma ga hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da wani matashi yana cikin halin halin rai irin wannan da za a ce rai yayi tsanani sai fita ya ce ya kake ji ya ce yana jin yana fatan samun rahama Allah kuma yana jin tsoron zunubi eh, da ya aikata yana fata Allah ya masa gafara ya ce to akan wannan tunanin ya ci gaba ba wanda zai haɗu da Allah irin wannan fati Allah ya bashi mafiya abu na dinsa to ka Allah ba zai haɗa ma bawansa aminci biyu ba ba zai haɗa masa tsoro biyu ba ya fito ko da haka yana da kyau husnul zani wa qala ibn al-jawzi wal yaj'al al-marid husnul zanni billahi shi'aruhu wa jitharuhu duk wanda yake marar lafiya ne idan mutum yana rashin lafiya to ya sanya wato kyakkyawan zato ga Allah shine shi'ar wadisar kalmomi ne wanda za a ce shi'ar shine kaman kayan mutum da ke jiki like da shi sannan kuma na biyu mayafi yanayin ka zama tsoron Allah ya zama kamar shine mayafinka na rigarka ta jiki da kuma mayafin da ka rufa da shi kenan ka dai ma'ana dai ka mutu lokacin ka cika jikinka na liƙe da ko'ina ka liƙe zuwa ga Allah shi ne mayafinka ka lulluɓa da wannan kasa wannan a jikinka kana fata kana jin tsoro waliyakul ko a ai menene waliyaku nafsa umina ku ya ce eh, na litarahu ehe waliyaku nafsahu ay raja'ahu ko waliyaku nafsar raja'ihi ya zama ya zama ya zama wannan shine kariya matattara shine waɗannan shi'ar da bisar da su su zama su ne asalin fatan raja sa fa innal khawfa sautun tusaqu bihi an-nafsu ila al-jal ila al jidd domin shi tsoro kamar wata bulala ce wadda ita ke kora rai zuwa ga abun nan zuwa ga dace abun nan ba wato shi tsoron Allah kamar wata bulala ce wanda in ana yi mai mutum ita to sai ta rika kora shi zuwa ga ya dage ya ƙara yin aiki yana jin tsoro to kaga dai yana nan yana jin tsoro yana da raja yana raja yana jin tsoro yana raja yana jin tsoro wa min ha asidku na hudu kenan shine gaskiya wa sidku min asbab husnul khatima yin gaskiya wajen magana ko wajen aiki yana sabbaba mutum ya samu husnul khatima kun ga sabanin ta ƙarya da mutum ya rika yana yawan ƙarya namiji ne ko mace to wannan zai sa mutum ya samu mummunan ƙarshe ita ce ƙarya ma shi yasa ake cewa ƙaryar mutum ta kare ba a cewa gaskiyar shi ta kare wa da sidqa fil aqwali wannan gaskiyar ta haɗa wanda mutum zai wajen magana wala fa'ali da aiki wa qad amara Allahu bihi al Allah ya umurci mu'minai وقال سبحانه يا أيها ta amanu اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku kasance da masu gaskiya tare da masu gaskiya fasidku asasu bina'id don haka gaskiya shine babban tubalin da aka gina addini a kai, wa umudu fustatul yaqin shine filoli na tantin sakankancewa tantin da aka kafa to filolinsa shine gaskiya wa man lam yakun ma'ahu sidqu fa huwa min al-munqati'in al duk wanda yake ba shi da gaskiya wajen magana ba gaskiya wajen aiki ba gaskiya to wannan yana daga cikin waɗanda aka yanke halakaku wanda sun riga sun gama yawo sun tsinke daga inda ake so Allah ka tsare a tauba shine na biyar tuba mutum ya zama yana yawan tuba tana sa mutum ya samu husnul khatima idan dai mutum yana yawan istighfari yana yawan tuba to ana sa ran ya tsira ku diba wancan hadisin da yake cewa idan nan makaranta cewa mutumin da ya ce أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه za a gafarta mai zunubansa ko sun kai kun fadde ko da ya gudu wajen yaki muka zo muka karanta wanda ya faɗe su lokacin da zai kwanta bacci ya maimaita su uku shi ma an gafarta mai zunuban shi ko sun kai kun fadde ku kai wancan ma da muka karanta nan cikin wannan shi al wannan ma littafin mu na wajen al-mu'minul awwah tabbihul mu'minul awwa bi fadaili la ilaha illallah kace wanda yace astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu lokacin da zai kwanta so uku za a gafarta mai zanuban shi ko sun kai kumfar teku ko sun kai yawan ganyen itacen duniya ko sun kai yawan kwanakin da duniya ta wani wani aka ce ko sun kai yawan yan adam da suka zo sun farkon duniya zuwa gaci ko sun kai yawan kwanakin duniya za a mai uku kawai mutum ya bari lokacin da zai kwanta amma dan ya bari kana ja yana ja sai ya hana ka gafa ki ko kawai ka ce abin nan ne tasbihi ka fara ka gama baka ji kiwu wa kada marana biha maulana fi kitabihi fa qala jalla sha'nuhu Allah ya umurce mu yace mu rika fadin ta mu yi tuba yace wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba gaba ɗayan ku zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ku mu'minai saboda ku rabauta in kun tuba za ku rabauta kenan wa tawbatu la budda an takuna sadiqa khalisa lillahi azza wa jalla ita wannan tuba dole ta zama tuba ce wadda take ta gaskiya tsantsa kuma an yi ta saboda Allah ba tuba wanda ya kasa ba ba tuban mazuru ba wanda yake tuba da niyan zai kara ba wanda yake tuba da niyan dan ya kasa ba ne kamar mutumin da yake wata barna sai yanzu karfin shi ya kare kuma ya tsufa ya ce ka Allah wadan abin nan ba tsufa tsufa ma shi ma ya yi mana illa ai da can su ne ke kaza su ke kaza yanzu tsufa ya hana kaga tsufa ne ya hana shi yanzu ba wai ya tuba ne zuwa ga Allah wannan matsala ne babba mutum ya rika cewa ya bar wani abu saboda kawai yanzu ya ga ya kasa ne kasawa ba ita bace mutum ya zama tsoron Allah ya je ya bari ولهذا نادى رب العالمين على عباده المؤمنين بنداء الإيمان haka ne Allah tabaraka wataala ya kira ubangijin talikai ya kira bayan sa mu'minai bi nida'il iman da kira na imani li yusiyahum ay bi tawbatin naso saboda ya masu wasiya da tuba ta gaskiya yace ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ku waɗanda kuka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya wa tawbatu sadiqa يجمعها أربعة kama كما Muhammad bin بن al القرظي ita tuba ta gaskiya to sai ta hada abubuwa guda hudu kamar yadda wannan babban jijjigin ba Allah Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi ya tattaro mana tabi'i ne ko sai gashi nan yace to ga wannan tuba sai ta hada waɗannan abubuwa guda hudu dan mutum ya hada wannan in yayi tuba to tuba ta yi na farko al-istighfaru bil lisan mutum ya fara istighfari da harshensa sai astaghfirullah eh, ba astanga ba ba astanga ba tanga a ciki ba tanga ba astaghfirullah bane ba astaghfirullah to kuma astaghfirullah in zaka kai karshe laha zaka ce in kuma kace astaghfirullah ka bata komi ma ba kuma tan bane malam zani faɗi mu ji ka ji ko eh eh shi ne dama ake so a yi daga kayi wani wuri ne na so in dawo da kai tuku na kafin ehe ehe hmm? ka wuce iyaka baka ba kai do ka balle iyaka da ya kayi wani wuri <laughs> in za ka yi gajera in kana so ka faɗi wasalin ƙarshe cewa za ka yi astagfirullah shi ne nan in ko tsayawa za ka yi zai ka ce astaghfirullah ka yi ka kawai ka ji ba ka wani karshen ba shi ya san abu ba sai ka ja wahalar ka kai karshen ba dan ka je karshen ka bata to ya tsakiya ta astaghfirullah astaghfirullah in he he yawa da kai tsayi wanka nan eh amma in ka kai karshe to sai ka sa wasalin nan daidai ta astaghfirullah ka tsaya nan kuma ba tan ba ba astaghfirullah ba astaghfirullah to amma wanda ta fitika shine astaghfirullah wa atubu ilai ko astaghfirullah nan ma din kai dabara ka ce wa atubu ilai ka tsaya nan ya fi ta fitika astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai In ka ce ilaihi kan wannan daga karkara basa ne daidai ne astaghfirullah wa atubu ilaihi in ka ga dama sai ga dama shi wa ka dace astaghfirullah wa atubu ilaihi ka tsaya mhm. da in kau ka tsara da wancan ita ce ƙarshen cika astaghfirullah al'azim alladhi la ilaha illa huwa wa atubu ilayhi eh الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه تو باكو زي يي wannan magaskiya wannan tsofaffi a ba su gajeran eh abanda kai kai kan ai kai ba mu moniti yanzu kai ne wakilin mala aminu shi bai nan kai ne wakilin kai monita ne amma mala zari eh eh wannan tsofaffi wanda ba za su iya ba ko suna abin nan ɗinsu a ce masu astaghfirullah wa atubu ilaihi ya fi sauki amma matasa wanda su kwakwalwarsu na nan tana caji maza da mata to su rika yin wancan koda sau uku ne da safe sau uku da yamma ya fi kyau astaghfirullah al'azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi wannan shi yafi cika wannan gaskiya ba ba yara za a ba wannan ba wanda duk suka wuce ni to su su dau wannan gajeren ya fi musu sauki eh a ga la sai na girgi na kai a ji daɗi amma wai kai ina littafin gaba ne ban taɓa ganin kama da littafi ba eh ka mi ni ba ba ja wanda ya ce ba ka wani karo wani karo ne to ya saya riba ta magani shi ne ya eh, da ba ina ko ba karin da ba wani karin ne saya dawa ya je ta kawai ya kaje shi ya gina gina a keke bai da littafi ka ci shi rero ce wa eh ko ba ko ko eh da <laughs> ya ta kwara kuɗi shi yana gini ya ke zai littafi ya zai ce wanda karo ba wani karo dawa ta duk karon da aka yi karo ba karo da littafi da kai eh, eh. Eh, mun kuma zo muke mutum ya rika zuwa da littafi ni na fi jin daɗin karatu ko ba duka littafin kake da su ba ya zama nan wani dai kana da littafin saboda wani abin zan faɗi sai ya ma daɗi sai an je zama da ka wani wuri ka je ka ba da labari wani ya ce jam tun da uwan mu ta fi mu ba mu taɓa jin wannan ba ka ce a ah, ga littafin da muka karanta ba shi kenan ba to amma ba ka da littafi ka ce kai wa dai kawai ji kai kawai wani wani ya faɗi ya ce duk da kai da malamin duk ƙarya kuke yi mu ba mu taɓa tun da uwan mu ta fi mu ba mu taɓa ji ba to kaga inda littafi ba sai ka bashi littafi ya gani ba ko to ka ma mhm. sai wanda na sani ma inda littafin ka wani ba zai iya ma karanta littafin ba amma kana nuna mai littafin nan ka ce a nan mu kai ko ba zai iya karanta ba ya ce eh to lallai lallai ka wannan magana amma dai amma dai gaskiya tun daga littafi wani waya kallon littafi ya ce tun da dai ka ce a ƙura'ani ne ga ƙura'ani a hannunka na kuma wala zari ina jinka Allah za na sani sukun ne baya da ina ai shi yasa na ce maka ka daure shi ehe eh sukun astaghfiru astaghfirullah za ka ce kuma ba nunin a ciki gaba ɗayan su duk har akai karshe ba nunin sai karshen can ba nunin astaghfirullah kaga ba tan mhm. to wani zai zo shi astan gafirullah ne ba tan ba nuno a ciki in ka zo za ka ji mutane da yawa suka ke cewa to ba daidai ba ne haka koyo ake yi kamar wajen wakina azaban nan ne ta ce wakina ba kinna ba ne kuma kina ne kawai rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ba wakinna azaban nar bane ba shadda yawa a ganye magana da wanda ya ga ba shadda a kai wakina ne kina mhm. to mu tafi saboda mu karasa na biyu al-iqla'u bil abdani mutum ya bambara kanshi daga aikin ya bambara jikin shi daga yin wannan aikin da yake aikatawa na haram yanzu zai tuba to sai bambara kanshi cewa ya bari shi na uku wa idmaru tarkil audi bil jinani mutum ya ɓoye a ransa ya ce ba zai ƙara yi ba ya yi niyya a ransa wannan mummunan abin da ya aikata har ya nemi Allah ya gafarta masa kuma ya ɓambare to ba zai ƙara komawa ba ya fito ko na hudu wa muhadarati sayyi'il ikhwan da ƙaurace ma mugayen yan uwa ko abokai wanda za suke zuga mutum ya wannan aikin in dai mutum yana so ya duba daga wata banna sai ya yada abokai wanda ke jan shi ana yin wannan banna ka zo yanzu ka ce to gaskiyan magana ka gano in dai kana so ka bi Allah sosai sai ka canza abokai ka nemo irin ka wanda ko sun wuce ka wajen wannan himman da kayo ko ko kai ma tare kuke yi ko kai ke gaba su kuma suna ingiza ka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da duk muka ga sun tsiran nan ba dukan su karfin su iri ɗaya bane wajen imani kokarin su ba iri ɗaya bane to amma wasu su suka ja hannun wasu suka tsira ma'anawi idan wani aka ga zai karkace sai a tare shi sai a ja shi wurin da zai je ba zai wannan bannan ba har ya saba shi kenan sai ya fi su a sake tare kawai yanzu mutum in kuna tafiya da rago ya za ku mai malam sani rago ne dan uwanka kanan ka ne uwa ɗaya uba ɗaya ya taho da matar shi ragguwa suna tafiya kun kai kungurmin daji ya za ku yi in kuna so ku isa tare kuma ku kwace shi daga kai ya halaka raggo ka san rago ko dan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya Ga shi da matar shi shi kuna tafiya a ƙasa Ga shi rago ne shi ya za ku yi ku kubutar da shi ya isa ku isa gari tare sau ashe ka gani kuma an ci gaba da tafiya an yi doguwar tafiya a yaya na tsere mai wala zari kawai baka san kawai ba yanzu rago in ana tafiya da shi a hanya in an mai nisa mai ake mai jiran shi ake sai a jira sai ya iso ba a ta mun tafiya mun rubu da shi kuka tafi ka rubu da shi namun daji suka zo suka tada shi kadai da ba ta shi amma da kuka jira shi aka yi tafiya aka yi tafiya ya ce na gaji kuka ce a tsaya a huta saboda shi aka tsaya aka yi huta aka ɗauko abinci aka ci aka rage mai kaya kai mun lura kayan nan dama rago da ɗaukar kaya yanzu kayan ka kawo nan to da yawa kuna tafiya da kai da wanka ko da abin nan in ya gaggaga ka abin da zai fara yi ya kalli kayan da ka dauko sun mayawa sai dauki wasu ya juga gama kanshi shi ya ci gaba da tafiya shi zo mu je kawai kai ko kawai kai dai kai kanka haka ne ko rago rago sai da taimako in ba ka ba ita za wala zariya wai ya bance ne shi ba rago in suna tafiya da dan uwan shi ko baban shi dan gata ne ana zuwa aka tsaya shi ake fara ban ruwa ya sha in ya zo shi sai ya fi sha da yawa na an zo ana sha kaɗa ce ku bar shi ya ƙara shi wannan in bai sha ruwan nan ba da yawa mutuwa zai ya ya a ba shi ya sha in ya zama saura ya rage ɗan kaɗan sai a ban mai ana cin abinci sai a ban mai suɗi haka ne to ba da haka nan zai ga isa gari ba dama kayan ake fara ɗauke mai Cin wannan ragon nan shi ku bar shi kawai yanzu mu sa mai ya dai kai kan shi garin sai ɗauki kayan shi gaba ɗaya shi yayan babban ya ɗauka ya ɗora maka shi yana gani ya ɗauka lafta mai ya rataye wasu ya rataye wasu ya ce mu tafi kai dai mu je ka ko kawai biyo mu ya tafi haka nan rakwakwaf rakwakwaf rakwakwaf rakwakwaf ana tafiya wani wuri ya fara ah, a ce a tsaya a huta saboda rago tafiyar da za a yi ta kwana ɗaya wadda za su iya kaiwa wuri kaza yanzu dalilin ragon da suka taho da ita sai ta zama ta kwana ɗaya da dare amma dai daga ƙarshe an isa ko ba isa ba to kaga dan ya samu rufu na amin to butan bayan kuka kasa ba sai sanya ruwan ba kawai yadda ta sai shi yanzu ma duk buta ce ta hana shi tafiya ya wurgar da ita na buta da ita na sanya ruwan na yadda ta eh, eh to kaliro shi kawai shi kan ya dauko to kaga wannan maganar da na baku ba dariya misalin ta ne ga nan abun nan ba akwai wanda in dai za a yi tafiya da shi da dakaru malam shi ba zai je ko ina ba to sai a sa shi a tsakiyar dakaru a ta tunkuɗa shi ana tafiya da shi da haka za ka ga ya tsira har ya je ya shiga aljanna waɗannan ne zai gode musu amma a yanzu fa zai ce suna matsa masa suna takura masa in suka bar shi zai halaka to maimakon a bar kada a bar to haka kuma mata a cikin gida ko sallah kake yi ba ka tada ta kace duk tsayuwar da kai sai ta yi wannan tsayuwar daga nan shi kenan karshen ta ma ta fara addu'a tana Allah dai ka raba ni da wannan hatsari min miji wanda zai hana mutane bace ce a in kai sallaka ka kai kai kai kai lokacin da kaga za ta iya samun ko raka'a biyu ne ta shafa yi da sai ka tada ta ita ma ta yi sallar sai ta yi wannan amma in dai zaka ce kai raka'a goma ka tashi karfe uku ita ba ka ce kowa ya tashi sannan a tana nan cikin adda ka tana cewa Allahumma ghayyir li zawjan ghayr Allah ya hada da da fitina daga Allah ya hada da da wasiba wallahi Allah ya kawo ta kawo bida to kada ga yi shi ma wanda ya fi kowa sallashi yake yi matar shi na kwance yana ta sallashi a ce hasa ya kai karshen dare sannan kuma ma ba ce masu yake ku tashi ba sallallahu alaihi wasallam idan ya yi shafa'i da wutiri ya gama sai ya yi sautin da zai nuna yanzu yana so wasu su tashi su masu yi sallah sai dai inda ramadan da ramadan a goman karshe wannan shine kai da yake cewa a tado amma in ba da ramadan ba in yayi shafa'i yayi wuturi sai ce subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus na karshe sai ce subhanal malikil quddus rabbul malaikati war to duk wanda ke gidan nan ya ji sautin nan in zai taso sai taso hmm. A ga ya ka gani na to na karshe shine wannan kaurace ma kun ga wannan maganar nan ta hudun nan wallahi na gaya mana ya jama'a ba yadda za a yi da na ɗayan nan da na biyun nan da na ukun nan ya faru sai ka ɗauki wannan matakin kamar ya zama shine nan mafarko kaga cewa kai istighfari da harshe ka ɓamɓare daga jikinka ka ɓamɓare mummunan aikin nan sannan kuma kai niyan ba za ka ƙara ba duk in baka ƙaurace ma mugayen mutane ba ko mugayen abokai da wuya ka yi su saboda in ka zauna wajen masu hira yaushe ka samu lokacin da ka yi sifari in ka zauna wajen wanda kullum suna nuna ma burgewa ne wannan zunubin da ake yi tare ake yi da su kuma kullum kuna tare ka gaya mai yadda za a yi kai tunanin ka bambare shi da jikinka kana cikin masu yi ya za a yi ka ce ba za ka tsara ba bayan ma yau din kana cikin yi ka gani walillahi darru shafi'i Allah ya ji kai imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala hina qala من واجب الناس أن يتوبوا لكن ترك الذنوب أوجب والدهر في صرفه عجيب وغفلة الناس عنه أعجب والصبر في التائب صعب ولكن فوات الثواب أصعب وكل ما يرتجى قريب والموت من دون ذاك أقرب يتيه min wajibin nasi yana daga cikin abin da ya zama dole akan kowa daga cikin mutane an ya tubu kowa ya rika tuba lakin na tarkar zunubi aujab amma barin zunubin shi ya fi zama dole shi sa ake cewa astaghfirullah wa tubu ilai ka bar zunubin sannan kuma ka ce ka koma zuwa ga Allah waddaharu fi sarfihi ajibu yace kaga zamani wajen juyawar shi da yake yi akwai ban mamaki akwai ban mamaki ga canjin zamani wa ghaflatun nasi anhu a'jabu amma mutane ya zama ba sa lura da yadda lokaci ke canzawa to shi fi ban mamaki malar Sani, lokaci mu ce kwanaki wajen su ƙare ka ga kwanaki yanzu yanzu yanzu ka kalli fa yadda sati ke zagayowa yanzu in baka yi da gaske wani lokaci ba sai a yi musu da kai ba a sati kaga kamar ma bai yi ba aka ce maka yau juma'a ce kafin juma'a nan ta zagayo sai ka kana shan mamaki ai kaga kwanakin da yake ta juya suna wucewa ko yace akwai abin mamaki amma a ga mutane ba sa damuwa da wannan wucewar lokacin da yake to ya fi ban mamaki ya fito lokaci ya rika canzawa kwanakin nan na karewa kyau kyau. yanzu ka kalli fa safiya muna mu lura da abin nan yanzu idan aka yi sallah asuba ka dan zauna masallaci ranar nan ta hudu kana shiga cikin gida ka dan yi kiwu sai ka karfe goma ta yi kana jin kiwu sai ka ga kawai da ka sai ka ga sha ta sai ka ji kawai an fara kiran sallah za daga sallah kai a zahar wannan yinin kaddara shi kawai ya wuce ana yin sallah a zahar ka zauna kai nafila yanzu ga malam cikin ya zauna cikin masallaci yau da bin lalatawa ana zuwa na zai duba zai ga biyu ta yi kana zama ka je ka kusa da shi ka zauna aka ce kana jiran shi inda ya tashi kafin ka fara sallar nan ku gaba in wallahi ba haka ba ya fara aka ce lokacin nan da ya yi haka za ka ga kiwo sai ka kaman wasa ya karfe biyu ta yi ka auna ka gani duk mutumin da ya ce maka zai yi sallah raka'a hudu gabanin azahar ya yi hudu bayan azahar din nan yanzu daga wannan lokacin da ya shiga zai hudun nan daga sadda ya hudun na baya in ka auna ya ci kusan awa sai kaga kusan awa ɗaya ta ƙare ona ka gani balle zai zai askar zai wane ne zai wane ne zai wane ne ya ce to babban abun mamaki yadda su kuma mutane suke shagala da wannan lokacin nan na gudu fintin kau amma kuma mutane ba su damu ba bai fito ba malam sani kwanaki na suge na tafiya zul zul zul kuma wani ma shi ya ci da yawa shekarun ya ci gara ma yaro yau in ya ce maka amma ko shi yaron yana da hankali ai zai kalli yau yau aka haiho shi yau yau yau shekara shi na to to wanda ya ci da yawa kuma bai damu da kwanakin nan bai da suke tafiya to wannan shi kowa shi ne halhamaka shi shine karshen dolanci shi ne ke cewa zamani yakan juyawa juyawa zamanin nan da yake yi da sauri abun akwai ban mamaki amma shagalan mutane game da lokacin shi yabi ban mamaki shi kam in an raya shi ina ruwanka wasabaru fi ta'iri sa'abun haƙuri ga mai tuba ya cije ya dage ci gaba ya dage akan wannan abun abu ne mai wahala wanda ya tuba ya cije ya haƙura bai koma ba akwai wahala ko Lakin na fawata da as'ab amma ya kamata ya tuno kuccewar lada shi ya fi tsanani in akwai wahala wajen ka tuba ka kakka koma ga zunubi ka kalli wahala to kalli wahalar da za ka sha in ka bari lada ta sulle ma ga daga nan ba sai ka auna ba sai gaskiyar magana ashe nan ga abun nan kamar yanzu mutum da zai kallo akibar zunubi wannan zunubi in yayi da daɗi to in kuma ya kallo azabar da zai sha kuma akwai wuya in ya gano azabar nan ta fi zunubin abin da ya dadi zai yarda ya aikata ba zai yi ba wa kullu ma yurtaja qaribu duk abin da ake fatan za a samu ba kusa yake zai zo wal mautu min duni zaka aqrabu amma mutuwa ta fi kusa duk abin da kake tunani kana guri zaka zama kaza zaka zama kaza ai kana ganin shi kusa ya kusa zuwa ko to mutuwa ta fi shi kusa domin ana iya ka zo kana ta gurin cewa ga abin da kake so kana ta guri ai yau sauran sati ɗaya ma abin ya zo to an goya mutu sauran kwana amarya ta mutu gobe daurin aure an mutane sun zo garin daurin aure ba mutuwa ta riga daurin auren ba kenan malam sani wanda in ba sa'a aka yi ba ya ga cewa ko ita ta ga cewa gobe ne daurin aurenta da wuya ta hararo wani abun da zai gitta ce auren nan bai yiwu ba akwai garin da aka je daurin aure daurin aure madaura auren su suka yi sallar gawa maryam na'am sun je daurin aure daga garuruwa an zo daurin aure za a daura a wani masallaci amarya kuma ta mutu da ta mutu sai aka mace ai ba sai an gaya mutane ba a bari kawai a dau gawai a kai waɗanda suka zo daurin auren su yi mata sallar gawa kawai kowa ya koma garin su amarya ta mutu ashe kaga kenan mutane na fatan abin da suke fata suna ganin shi kusa amma mutuwa ta fi shi sauri ta fi kusa sau da ka tana iya rigan abin da ake fata mutuwa ta kan iya rigan dogon guri ana gudu da dogon guri da mutuwa mutuwa ta riga dogon guri mutum ya mutu yana cike da abin da yake so ya yi gobe ko jibi ya mutu yau ya fito to shine abin da ake so Allahumma taqabbal tawbatana ya Allah ka karbi tubanmu. waghfir haubatana ya Allah ka wanke zunubinmu? mu in an ce hauba shine zunubi Allah ka wanke mana duk zunuban da muka aikata waghfir zunubana ya Allah ka gafarta mana zunubanmu mu wa israfana fi amrina ya rabbal alamin wannan shine karshen wannan babi qaddara Allahu lana al-baqa sati mai zuwa sabo an ba ta 14 sai maraja mu ko kakkadan mun ce ina muke ma sha biyar sha biyar a'a na rawa muka ba aka ce shafi na na hadisi na nawa ne sha da yau za mu yi ko? na zartaro da yawa alhadisu sadis ashar shine hadisi na goma sha shida an anas radiyallahu anhu qala an samu hadisi daga anas Allah ya kara masa yadda qala Kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ma ziltu ashfa'u ila rabbi wa yushaffi'uni ban gushe ba ina neman ceto wurin ubangiji na tabaraka wata'ala shi kuma yana ta bani ceto hatta Kulu, har in ce rabbi shafi'ni fi man qala la ilaha illallah ya Allah ka bani ceto akan duk wanda ya ce la ilaha illallah ka bani ceton shi qala fa yaqulu lasta hadihi laysat hadihi laka ya muhammad wannan ba naka bane ma hiya li wannan nawa ne kawai amma wa izzati wa hilmi wa rahmati amma ka ji ina shaida ma ina tabbatar ma ina rantsuwa da buwayata da haƙuri na da nake da shi inji Allah wa rahmati da rahmata da nike da ita la adahu wahidan qala la ilaha illallah ba zan kyala kowa ba wanda ya ce la ilaha illallah zan kwatsan su zan tsaye kuta a gaishe sa kalman nan A son duk yadda za a yi a juya a juya a juya da mutum ran da zai mutu in mutum ya yi sa'a ya ce la ilaha illallah ana fatan duk yadda za ta ba ya sha izinin lai ta'ala ya fito ko sau da aka wannan shine aka ce wa zahirar ruwaya an na shafa'atul matsaluba fi man qalaha wa ma'azalika, zalika ta na aka ce zahirin maganan ma na cewa ko da a ce wanda ya faɗe ta kuma ya shiga wuta to zai fita watakila bai samu abin da zai tare su daga shiga wuta kwata-kwata ba amma ya shiga amma dalilin kalman kuma to zai kubuta ya fito ko ai ba ku da littafin balle ai shari alhadisu Sada ashar hadisi na sha bakwai an abi zarrin radiyallahu anhu an samu daga abi zarrin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ma min abdin babu wani bawa qala la ilaha illallah wanda zai faɗi wannan kalma ya ce la ilaha illallah sun mamata ala zalika sannan ya mutu akan wannan kalma illa da dakhala jannata wato ya shiga aljanna Kala abu dharr abu dharr yace qultu wa in zana wa in sarrafa ko da ya yi laifi ya yi zina ya yi tata kala wa in zana wa in sarrafa ko da ya yi zina ko da ya yi tata wannan ba zai hana shiga aljanna ba duk da watakila in Allah bai yafe masa ba ana iya a ce ya shiga wuta zuwa wani lokaci ya fita da dalilin waɗannan laifuka in kuma Allah ya ga dama hakkin sa ne da hakkin bayansa a ciki hakkin zina hakkin Allah ne ya ga dama ya yafe masa hakkin bayan Allah kuma in ya so sai biya masa bashi shike nan ya ce shiga aljanna al'umuru bi yadillah Allah mai rahma sai dai ba ana ce ai laifin bane qala fi rabi'a akka hudu yace da ya kara wa in zana wa in saraka ya ce wa in zana wa in saraka ya kara wa in zana wa in saraka ya ce wa in zana wa in saraka a ta uku ya ce wa in zana wa in saraka a ta hudu ya ce kai ala ragami an fi abin zarrin ko abu zarrin ya so ko yaki ce ko dan bai wa dole da karewa wala zai ce to ko ka so ko ka kima aha الحديث الثامن عشر shine an جابر radiyallahu anhu عنه qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce man khutima indahu inda mauti man khutima lahu inda mautihi bila ilaha illallah duk wanda ya samu aka rufe masa lokacin mutuwar sai ya cika da la ilaha illallah da khalal janna ya shiga aljanna ya fito alhadisu tasa ashara ana yana ce radiyallahu anhu da sha tara kenan qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. manzon Allah ya ce shi wannan ya ce man qala la ilaha illallah kala sat ma fi sahifatihi min as-sayyi'ati hatta ya'uda ila mithliha duk wanda ya faɗi kalmar nan ya ce la ilaha illallah ya faɗe ta to ta goge mai wannan sat ai sat ko mahat in ka ce sat to mahat kenan ko qamasat wato duk wanda ya ce la ilaha illallah to ta tafi ta tafi ta tafi ta je ta goge mai mummunan aikin da ya aikata duka ta goge su sai dan ya kare yin wasu kuma kenan yanzu da zaka tuna kana tafiya ka kawai ka ce la ilaha illallah guda ɗaya kenan ko ta goge ma laifukan da kai sai dan ka karo wani sabo amma ita ta yi tsallasat malam zani ya ka gani wannan kalma yanzu ka ce sau ɗari wannan kalma akwai wuya akwai rahama a a ba Allah ka bani ba sai dai wayo Allah zali bai wayo kenan cewa ne ka ce la ilaha illallah nan so ɗari akwai wuya mhm, an sake nan da na tambaya eh kai ko sai ka ce akwai rahama ciki Allah zali bai dawara <laughs> ba ta da wahala ka ware ma kanka kuma ka saba in ka riga ka saba da ambaton Allah bai baka wahala kamar in ka saba ne da kullum sai ka karanta qur'ani to ran da baka karanta ba ran nan ne damuwa kai a wurinka ba ran da kai ba ran da kai ka saba kuma kada ka dauke shi ada ka dauke shi ibada kada ka ce kai al'ada ka kullum sai ka a al'ada ka ka mai dauka ibada ne kake yi dan haka in baka karanta shi ba kana da akwai wani nau'i na ibada ka na ka da kake na ibada yau baka samu yin shi ba kaga in rashin lafiya ne sai a cike ma ta dalilin wannan ta tsaba dama to wannan saboda aka in ka faɗe ta aka ce talasat ai mahat ta share ma duk wani abu da ke cikin takardarka na mugun aiki sai ka ƙara alhadisu al-ishrun na ashirin daidai an anas radiyallahu anhu qala an الله صلى الله عليه man من la ilaha اله الا wa maddaha wanda ya ce la ilaha illallah ya ja ya ce la ilaha illallah misali wa mat matlahu arba'ata alafi zambin min al to ta rusa masa zunubi daya daya daya daya har dubu hudu daga cikin manya manyan zunubansa ta rusa to da kai kace la ilaha illallah ba ka ja ba to wannan jan da kai ita kuma ta zama wata katafila ga ma'ana ta turke ta narke zunubi ta narke ma zunubi manya-manya dubu hudu alhadisul hadi wal ishirun wuturi za mu yi wa yau ana zai zaid bin arqam qala 'Kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man qala la ilaha illallah mukhlisan wanda duk ya faɗi la ilaha illallah yana faɗi tsakaninsa da Allah ya yarda dakhala aljanna ta shiga aljanna qila wa ma ikhlasuha aka ce menene ikhlasin kalman qala an tahjuzahu an maharimillah shine zaka tare shi ta tare shi ta tare shi daga abinda Allah ya haramta da gaske yake ya tare ya fito to nan za a kwana yau an shiga arba'in yanzu alhaji mun yi wutiri yau wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Hmm? eh eh mu dan wansa ya mutu sai su bashi ka la ilaha illallah so to ka so 70 dubu 70 da aiko sha aiki eh ta zama masa fidda'u ko gaskiya wannan ba musa bai inganta ba shi ne da kanshi zai ta yi da yawa kafin ya mutu yanzu ko sai dai su fata Allah ya gafarta mai amma ba a ce su zauna su ce mashi la ilaha illallah ko su ta karanta mai qur'ani da abun nan ba wannan ba a ce ba bai inganta ba cewa an ce wani daga cikin magabata ya ce ai haka gaskiyar magana ya abin da na sani amma Allahu a'lam za mu gani nan gaba cikin abin nan akai da tsahawiya an yi maganganu akan waɗannan za a iya ma mutane waɗannan abubuwa a ita ce masu an masu kafa kaza ko an masu kafa kaza gaskiya dai bai inganta ba wajen wannan wallahu a'lam rabbana wa ربنا وبحمدك an la ilaha illa anta أنت wa ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسيم مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين